Ba saurare sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata. ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 12 ga watan Janairun shekara ta 2018. bayan labaran duniya za a ji cewa malaman firamare a jamhuriyar niger sun yi barazanar tafiya yajin aiki za a ji kuma cewa a ghana za a nada wani fitaccen dan adawa a mukamin shugaban hukumar binciken almundahana maryam dauda za ta shigo da shirinta na kallabi naziru ahmad hausawa ya shigo da sharhin jaridun amurka muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Wasu 'yan majalisar dattijai na Amurka su shida da suka kunshi manyan jam'iyyun siyasar kasar sun sanar jiya Alhamis cewa sun cimma yarjejeniya da za ta shata makomar sama da mutane 800 da ke cin more shirin da ake kira daka wanda ya shafi waɗanda iyayensu bakin haure suka shigo da su Amurka suna ƙanana da kuma waɗansu muhimman batutuwa a yunkurin yi wa shirin shige da fice garan bawul da shugaba Trump ya tsara. sai dai samun goyon baya ba zai zama da sauƙi ba bambancin ra'ayin jam'iyyun kan batun yin garan bawul a tsarin shige da fice da kuma kasancewa ya rage kwana hudu kuɗin gudanar da aikin ya kare ya sa ƙalubale da ke tattare da kafa dokar ta kasance da matukar girma tun farko a jiya alhamis bayan jin labarin cewa 'yan majalisar dattijan suna dab da cimma matsaya mai magana da yawun fada white house sai da haka sanders ta ce ba a riga aka cimma yarjejeniya ba tukuna sai dai shugaba trump yana da ƙwarin gwiwan haka a halin da ake ciki kuma a yayin da majalisa da fadar shugaban amurka ta white house ke ci gaba da tafka muhawara kan makomar 'yanci ranar nan da ake kira dreamers wani sabon binciken ra'ayin jama'a ya nuna cewa mafi yawan amurkawa suna goyon bayan a kyale su ci gaba da zama cikin kasar har ma su zama 'yan kasar binciken da jami'ar park ta gudanar ya nuna kashi 79 cikin 100 na amurkawa suna goyon bayan 'yanci ranin da ake kira dreamers su zama 'yan ƙasa yayin da kashi 11 cikin 100 suka ce a ta su zuwa ƙasashensu na asali kashi 92 cikin 100 na 'yan jama'iyyar democrat da kuma kashi 64 na 'yan jama'iyyar republican suna goyon bayan kyale 'yanci ranin su zauna a amurka haka kuma binciken ya nuna cewa amurkawa ba su goyon bayan gina ganuwa kan iyakar amurka da mexico inda kashi 63 cikin ɗari suka nuna adawa da hakan yayin da kashi 34 cikin 100 ke goyon baya sai kuma kashi saba'in da takwas na 'yan jam'iyyar republican suna goyon bayan a gina ganuwar to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump zai kara kakaba ma iran waɗansu sabbin takunkumi da nufin tilasta wa tehran daina gudanar da nazarin ayyukan makaman nukiliya bisa ga rahotannin waɗannan kamfanonin dillancin labarai da dama shugaban trump ya gana da tawagar jami'ansa na tsaron ƙasa kan batun iran jiya alhamis bisa ga doka tilan ne gwamnatin amurka ta rika tantancewa bayan kowane kwana casa'in ko iran tana aiki da yarjejeniyar da aka sawa hannu ta ƙasa da ƙasa a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. ta rage ayyukanta na nukiliya ko babu yau juma'a wa'adin tantancewar ya cika sai dai babbar jami'ar eh, harkokin kasashen ƙetare ta ktt federica koko jami'a dai federica magarici ta ce yarjejeniyar da aka cimma kan ayyukan nukiliya da iran tana aiki an ba julian san mutumin da ya kirkiro wikileaks eh, dandalin kwarmato sirri ta hanyar intanet da yake gudun hijira a ofishin jakadancin ecuador a birnin london na tsawon shekaru biyar izinin zama ɗan ƙasar ta ecuador bisa ga cewar ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar jiya alhamis ana ganin wannan a matsayin wani yunkurin da bai cimma nasara ba na kyale a san ya fice daga ofishin jakadanci ba tare da 'yan Birtaniya sun kama shi ba. Hukumomin Birtaniya a London sun ƙi amincewa da buƙatar ƙasar ta Ecuador ta gabatar da ta gabatar da wadda ta gabatar na abaiwa a san kariyar dubulmasiya ba zai bashi da zai bashi dama ko da za ta bashi dama daga kama shi da ake bukatar a yi a london ɗin. A dai yana zaune ne a ofishin jakadancin ƙasar Ecuador da ke birnin London. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a jamhuriyar Nijar inda malaman firamare 'yan kwantaragi ke barazanar tafiya yajin aiki saboda rashin mai da su ma'aikata na dindindin da kuma rashin biyan su akan kari. Daga Nijar ga silabar ma da cikakken rahoton. jinkirin da ake fuskanta wajen biyan albashin malaman kwantaragi da jan kafar da ake fama da ita a shirin saka wasu 'yan kwantaragin a sahun cikakkun ma'aikatan gwamnati na daga cikin mahimman matsalolin da ke addabar malaman makaranta dalili kenan da kawancen kungiyoyin cos da sinasef ya kuduri niyyar shiga yajin aikin kwanaki biyu haɗe da zanga-zangar lumana a makon gobe in ji sakatare janar na kungiyar sines ta malaman sakandare sha'ibu dambaji yajin aiki za mu tahiya takwas da tara kuma za mu jeren gwano ko gwamnati idan bai yarda ba za mu kiran eh, kamar assembly general mu dai za mu sanin sani za mu ɗauka dama ce da doka ta bamu idan gwamnati yana son a samu kwanciyar hankali lakwal ɗin gwamnati dole ya kire mu a sasanta kaji a takaice bukatunmu ba samun bukatu ba ne ai mu ma ba aljannu ba ne mun san abin da gwamnati ke iya basuwa matsin tattalin arzikin da kasashen duniya suka shiga a 'yan shekarun nan ita ce matsalar da gwamnatin nijar ta sha bayyanawa a matsayin wacce ke tarnaki wa shirin saka ma'aikatan kasar cikin kyaukyawan yanayi sai dai kungiyoyin malaman kozu da sinasef ba su gamsu da wannan hujja ba ai ba mun kaɗai gajin aiki ba ko eh malaman makarantar mali sun ya zukan aiki an samu sulhu da su kuma sun samu biyan bukata na najeriya yanzu akwai jiya tsakanin su yanzu ana nan najeriya gudan ma'aikata ana nazari a ganin za a yi a ƙara albashi karamin albashi smig kenan dai ka a ce mana mu wajen mu ba iya zance ne wannan mun san akwai kuɗi idan an aikata yadda kamata ana biyan bukatun malaman makaranta kashi 80 daga cikin ɗari na malaman da ke koyarwa a makarantun firamarin Nijar 'yan kwantaragi ne sai dai dubbai sun rasa aiki bayan da wata jarabawar cancanta ta zubar da su saboda rashin taɓuka wani abin a zo a gani a ajin jarabawa sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ana turka turka saboda kuɗi. mutum ya janye To Allah shi kiyaye a kuma gaida bar kafin mu ci gaba a ɗan tuna baya. I'm Ready? To a da 'yan albulabul sai kuma kasar Ghana inda gwamnati mai ci ta gabatar da sunan wani rikakken ɗan adawa mai suna Martin Amidu don zama shugaban hukumar binciken waɗanda suka sace kuɗin jama'a. Ritwan Abbas gare ka. An zaɓi Dr. Martin Hamidu a matsayin mai ƙara na musamman na farko a nan Ghana. Shugaba a Akufa Ado da ya bayyana haka a fadar shugaban ƙasa yau Alhamis ya sifata Martin Amidu a matsayin mai kariya da tsaro da kuma kiyaye arzikin ƙasa. Shi shugaban ƙasa a hukumce aikin da ya fara yi cikin shekarar nan shine sa hannu kan ƙudurin dokar da Majalisar Dokoki ta gabatar na ofishin mai ƙara na musamman saboda muhimmancin da ya baiwa ofishin da zai yaƙi cin hanci da yin sama da faɗi da arzikin ƙasa. a jawabinsa ya nuna cewa ya yi imani da shi. Na yi haka ne domin na yi imani matuka cewa Martin Hamidu tabbataccen lauya wadda ya riƙe babban ofishin Attorney General karkashin gwamnatin marigayi a Mills mai mutunci ne da zai iya ɗaukar nauyin gudanar da wannan aiki na mai ƙara na musamman. koya malaman nan suka ga ɗaukar matinamidu mai ƙara na musamman. Sunana Imran Abubakar aka ka da suna malam bawa. Wannan matsayi ainihin mutane na ganin cewa wannan gwamnati ta bullo da shi ne zan musguna ma wata jam'iyya adawa. to sai aka waye gari yadda ake zata ba za a ɗauko wani daga jam'iyyar adawa ba kusa baka ni dai fisa bidillahi na amince ɗari bisa ɗari sunana dai salu shaibu sarauta zai ci nasara kan wannan aiki musamman in ya soma zakulo wasu da aka yi zarga cikin wannan gwamnatin ta nana da danko a kufa da wasu laifuffuka wasu zarge-zarge da aka musu na aikata wani abun rashawa da kuma wani cin hanci in har zai soma gabatar da su gaban kuli'a a soma shari'a kansu wannan zai bar mutane san cewa a'a lalle wannan ya zo ne aiki ba sani ba sabo muna jiran mu ga abin da zai kasance amma mace wani dire da muka sani kowa na mai fatan alheri na cewa zai iya yi wannan aiki da aka bashi lallai kam lokaci kaɗai ne zai iya tabbatar da abin da ka iya faruwa Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. To a gaida Ritwan, yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba. Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, na fara hira da malama Hajara Usman, dattijiyar nan da ta yi suna a fagen wasan fina-finan Hausa, inda ta bayyana tarihin rayuwarta da kuma sana'ar da take yi ta fim. A shirin namu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar, ga tambayar da na yi mata. To malama Hajara Usman yau ga kiga masu sauraro. Wasu 'yan sun ji sunanki ko suka ganki a talabijin, kawai abin da ke zuwa ransa shine uwan mijin nan wadda idan ta harari surukarta sai hantarta ta kada ko cikinta ya ɗuri ruwa. Wani lokaci ba ko da yaushe ba. <laughs> Me za ki gaya wa masu sauraro game da Hajara Usman? To Hajara Usman dai wannan abin da take yi ba haka ba gaskiya ba wai halinta ne ba. A lokacin da take yin wannan. Eh. ba a hajara usman take ba a wannan mai halin take mm. wacce take irin wannan halin ta ga abin da take yi ba daidai take yi ba gani in ta gama sai kuma ta dawo hajara usman ɗinta. to ta yaya aka yi ma kika shiga harkar fim eh to gaskiya dalili akwai wata 'yar uwata ana kiranta Gambo ahmed ta yi aiki a da wanda ake kira ccb da ya mm. dawo artv to a nan da take aiki kafin ta fara aiki a nan dai tana gidan rediyo to nakan tafi da ita gidan rediyo mu je na dan ganin yadda dai suke hada shirye-shiryen su yawwa eh, in muka zauna haka nan da mutanen su dai ana ta hira ana dan barkwanci ana waye a cikin su hajiya ai ya kamata ki shiga wasan Hausa a mm. lokacin sai a ce mm, mm, a za a yi shirin dan matasa mu yi mana a yi da ni to daga nan dai na dai fara dai har aka zo aka gina ita nrtv din eh. muka zo muka fara drama a da drama kika fara kina eh to yanzu zaki iya kirga fina-finan da kika yi na hausa abin da yawa kenan <laughs> wallahi suna da yawa gaskiya ni waɗansu ma na manta da na yi su sai dai an abin nan su kurfe in tuna da dai a yara sun fara rubuta man ina jin ne tun da na kai lokacin mun kai wajen ɗari biyu sai na haƙura ah. tun daga na sai muka daina babu shakka to wani fim ne da kika yi wanda zaki ci ya ɗan baki wahala Mm, to akwai wani fim da ya bani wahala shi kan sunan fim din ma sunan wahalar ne sunan fim din wuya a kamfanin ibrahimawa sun suka yi wannan fim din eh. ni ban dai kalli wannan fim din ba mai suna wuya amma me ya wahal da ke a eh. wannan fim din eh, to a gaskiya ƙauye aka je gashi lokacin rana ga azumi gaskiya an ci daidai wuyar da gaskiya. Hmm. Watan <laughs> fim ɗin da ya ci sunan shi ko wurin haɗa shi kenan. Eh wajen haɗa shi ka an sha wuyar gaskiya don duk wanda suka fito a fim ɗin nan ba wanda bai ji jiki ba. Allah sarki. To yanzu kama idan aka ba ku labari yadda yake a rubuce kuke yin wasan a kan shi koko mutum yana iya yin ɗan ƙari a kan abin da ya gani a rubuce. Eh to akan ɗan samu hakan saboda kin san wani lokacin rubutun su kansu da asibitocin idan aka baka rufin ka karanta idan aka zo wajen aikin idan da wani abin da ka faɗa wanda ba a cikin abin na din yake ba suka ga ya dace ya tafi daidai da yadda fim din zai yi ba sa hanawa shi na kawai su dai a ci gaba da yi eh. wani lokacin za ka tsara da yadda ka ga abin zai fi tafiya yadda maganar za ta zauna sosai akan labarin mm. To yanzu tun da kin daɗe a wannan harka ta yin fina-finan Hausa, wace irin shawara za ki ba matasa masu so su shiga wannan fagen? Eto, eh shawara dai da zan ba su gaskiya sana'a ce wannan mai mahimmanci mai alfarma da ɗaukaka mm. a cikin wannan sana'a. Duk wanda ya shigo cikin wannan fim idan ka shigo, da yadda ka shigo haka fim ɗin zai ɗauke ka. idan ka shigo da wasa to da wasan nan fa zai ɗauke ka Idan hmm. haka yara duk da suke da bukatar haka mutum in zai shigo shigo tsakaninsa da Allah sana'a ya zo yi hmm. ba ya tsaya yana wasa yana wani kawai a'a na fito ne don magana talabijin shi kenan gama abin in tafi a'a ka tsaya sosai kamar yadda ɗan kasuwa zai zuba kuɗin ya siyo kayansa ya zauna a eh. kanti ya sa ido yana sana'arsa yana samun eh, cinikinsa da ribarsa to abin da ya kamata kai ma ka ɗauki wannan sana'a sana'a ce ba wasa ba ne in kai wannan to a gaskiya za ka daɗe kana jan da ranka akan wannan sana'a. To ga matasa mata fa wasu iyaye sukan ji tsoron su ba ƴaƴansu su je su shiga harkar fim saboda suna gani kamar ƴaƴansu za su lalace. Shi ina gaskiya wannan lamari eh. kuma wani kira zaki ga irin waɗannan iyayen? eh to a da ke da aka yi haka amma yanzu iyayen da kansu ma suke ɗauko 'ya'yan suna kawowa hmm. <laughs> saboda yanzu sun fahimci babu sana'ar da ta wuce wannan da za ta samo musu yadda su za su kula da iyayen nasu da 'yan uwa a gani To jama'a masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ƙarashin wannan hirar. A madadin ita bakuwar tamu malama Hajara Usman da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida su Ibro yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa da shiri na gaba. Sharhin jaridin Amurka. cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar LA Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken adadin mutanen da suka rasu ya karu zuwa mutane goma sha bakwai yayin da gidaje sama da ɗari suka lalace sakamakon malalar laka. Labarin ya ci gaba da cewa adadin yawan mutane da ɓaraguzai da suka rubta a da gidaje da motoci ƙarƙashin taɓon da ya malala ya kai mutane goma sha bakwai a Montecito. yayin da ma'aikatan yankin da kuma dakarun kariya na amurka ke ci gaba da ayyukan ceton al'umma kimanin mutane 300 ne da suka makale a gidajensu a unguwar romero da ke montecito sakamakon baraguzan da taɓo ya malalo aka tserar a ranar talata amma har ya zuwa yanzu akwai mutane da suka makale inda masu ceton farko da suka fara zuwa wurin za su yi amfani da helikwafta domin ceto su malalar taɓan dai ta fara ne da misalin karfe biyu da rabi na safiyar talata yayin da ruwan sama mai karfi ya karya manyan makarai da ya jawo kwararar tabo daga kan tsaunukan da wuta ta kone a bara wasu gidajen sun tumbuke daga harsasansu wasu kuma tabo ya ja su nisan mil guda daga inda suke kafin gari ya waye sai kuma jaridar new york times jaridar ta rawaito labari mai taken gwamnatin trump ta ce jihohi za su kakaba dokar aiki akan shirin medicaid labarin ya ci gaba da cewa gwamnatin trump ta faɗa a ranar alhamis cewa za ta kyala jihohi su kakaba dokar buƙatar aiki a shirin medicaid wani babban sauyi a shirin dokar lafiya ga masu ƙananan ƙarfi jami'an gwamnatin tarayya sun ce za su baiwa jihohi tallafi wajen tabbatar da lafiyayyun mutane sun fara aiki ko kuma yin wasu abubuwa da suka shafi ayyukan al'umma a matsayin matakin da zai sa mutum ya cancanci shiga shirin na Medicaid. Sima Barma, ma'aikaciyar cibiyar gwamnatin tarayya ta Medicare da kuma ayyukan Medicaid ta ce, babban ginshikin burinmu shine tabbatar da bambanci mai dorewa a harkokin lafiya ga waɗanda ake cin moriyar shirin sanarwar ta yau wani mataki ne na ci gaba da muka tinkara ms barma ta ce gwamnatin trump na amsa bukatar wasu jami'an medicaid ne daga jihohi goma da suke son gudanar da shirin gwajin bukatar aikin yi ko kuma aiwatar da wani abu ga al'umma kamar horaswa ko ilimi ko neman aiki ko kuma kulawa da ayyukan sa kai ta ce bukatar ta zo ne daga jihohin arizona da arkansas da indiana da kansas da kuma kentucky da maine da kuma new hampshire da north carolina da kuma utah har ma da wisconsin har ila yau jaridar ta new york times ta rawaito labari mai taken jami'an shige da fice sun farwa shagunan 7-eleven wani yunkuri na tsamo ma'aikatansu jami'an gwamnatin tarayya na shige da fice sun farwa shagunan 7-eleven a fadin amurka tsakar dare a ranar laraba inda suka rika tsare ma'aikatan da ba su da takardun izinin aiki gami da bukatar takardun ayyukan kantinan daga wurin manajojin shagunan shirin sharhin jaridin amurka na wannan makon kuka saurara nazar ahmad hausawa daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc ke cewa mu zama lafiya To a gaida Naziru yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron sauraronmu. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Refata da kamar hukumar Gombe nan jihar Adamawan Najeriya. Sashin Hausa na muryar Amurka a agaza mini domin isar da sako na zuwa ga masu mulki a Najeriya musamman na Arewa. masu mulkin Najeriya musamman na arewa wallahi ku yi a hankali ku ji tsoron Allah ku yi adalci. Ita jiniya ba kuwar banza ba ce, kuwa ce ta mai yi wa ƙasa aiki ba mai yi mata aika-aika ba. Mai magana Hamidu Labuwa, daga nan kalan Labuwa jihar Bika jamhuriyar Nijar. Gaskiya gwamnatin Nijar da Najeriya ku samo wa matasa aiki. matasa ba su da aiki ne suna nan zaune to domin haka ku samo wa matasa aiki don gwamnatin Nijar da Najeriya. Allah ya sa yanzu haka hukumomi suna zina. Amin suma amin na gode. Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malama dorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine ina so na yi godiya ga shugaban ƙasa janar muhammadu buhari game da irin ƙoƙarin da ake yi wajen samar da zaman lafiya a arewacin najeriya musamman rikicin da ake faruwa tsakanin fulani da makiyaya musamman a jihohi guda hudu na arewacin najeriya to yanzu kuma ga alheri grace abdu da labaran duniya amma a takaice. waɗansu 'yan majalisar dattijan amurka su shida da suka kunshi manyan jam'iyyun siyasar ƙasar sun sanar jiya alhamis cewa sun cimma yarjejeniya da za ta shata makomar sama da mutane 800 da ke cin moriyar shirin da ake kira daka wanda ya shafi waɗanda iyayensu baƙin haure suka shigo da su amurka suna ƙanana da kuma waɗansu muhimman batutuwa a yunƙurin yi wa shirin shige da ficen garan bawa da shugaba donald trump ya tsara sai dai samun goyon baya ba zai zama da sauƙi ba. bambancin ra'ayin jam'iyyu kan batun yin garan bawul a tsarin shige da fice da kuma kasancewa ya rage kwana hudu kudin gudanar da aikin ya kare ya sa kalubale da ke tattare da kafa dokar take cike da girma yayin da majalisa da fadar white house din suka ci gaba da tafka muhawara kan makomar 'yanci ranar da ake kira dreamers wani binciken ra'ayoyin jama'a ya nuna cewa mafi yawan amurkawa suna goyon bayan a kyale su su ci gaba da zama cikin ƙasa har ma su zama 'yan ƙasa binciken da jami'ar kinnipiak ta gudanar ya nuna kashi 79 cikin 100 na amurkawa suna goyon bayan 'yanci ranar da ake kira dreamers su zama 'yan ƙasa yayin da kashi 11 cikin 100 suka ce a ta su a ƙasashensu na asali. shugaban amurka donald trump zai kara kakabawa iran waɗansu sababbin takunkumi da nufin tilastawa tehran ta daina gudanar da nazarin ayyukan makaman nukiliya bisa ga rahotannin waɗansu kamfanonin dillancin labarai da dama shugaba trump ya gana da tawagar jami'ansa na tsaron ƙasa kan batun iran jiya alhamis bisa ga doka tilas ne gwamnatin amurka ta rika tantancewa bayan kowane kwana 90 ko iran tana aiki da yarjejeniyar da aka sa wa hannu ta kasa da kasa a shekara ta 2015 ta rage ayyukanta na nukiliya ko kuma babu yau juma'a wa'adin tantancewar yake cika. To masu sauraron mu muka kawo ƙarshen shirinmu kafin mu yi sallama da ku ga saƙon taya murna ga iyalan Idris Arzika Kwantagora da za a ɗaura auren diyarsu Sadiya da angonta Muhammad Bello gobe Asabar da karfe biyu na rana da karfi a gidan alhaji arzika da ke unguwar galadima kwantagora allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure abin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma alheri grace abdu da ta yani da wanda ya haɗa mana sautin cd da kuma injiniyan mu na wannan lokacin darar smith ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai an jima.